lahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin ku karkaɗa kunnuwanku wanda ƙayatacciyar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya mai suna Allah Ajabi TV take ɗaukar nauyin kawo muku. Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da zan jagoranci shirin a halin yanzu. Wanda kuma har yanzu muke ci gaba da karanto muku. Zazzafan littafi ƙayatacce wanda aka yi cakwakiya a ciki da kuma soyayya. Da ruɗani da tausayi da ban al'ajabi, ku dai ku biyo ni cikin littafin rainin wanki zan yi na Asama'u Abdullahi Abubakar 'yar mama kuma Masu sauraro idan ba ku manta ba, mun kwana ne a inda basma da basam wato don da kuma zi suke a zaune a cikin ofis ɗin basam ɗin. Yayin da basman ta miƙe ta nufi firij domin ta ɗauko askirim har ma bassam ya miƙe yake yi ma basma wasu abubuwa don zi ɗin ta ji haushi ya nuna tamkar yana santa na yadda ya furta kalamai cewar basman ta iya shagwaba wai momi ta bata ta abubuwan da ya nuna kuma ya sa hakan ya bakanta zuciyar zi har ma ta ce masa ta gode abin da ya mata wato akan 'yar ƙauye zai nuna mata bata isa ba ganin hakan ya sa zuciyar basma ta kufula ganin yadda zai ta kiraye ta da yar ƙauye a fusace ta juyo ga zi ɗin domin ta mayar mata da martani da kakkausar murya ta dakatar da zi ɗin. A nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Ki kiyaye kanki da ni, ni da kike gani na wallahi ba sa'ar ba bace, kuma da kike kira na 'yar ƙauye na ji ni 'yar ƙauye ce, in dai haka 'yan birnin suke to sun ji kunya, mace da bin namiji har mazauninsa, mu ko 'yan ƙauyen da kike magana a haka kuma aka auro mu, kuma ba ma bin namiji inda yake, ke da kike birnin ku? ke ce mai halin akuyoyi, kuma wallahi kika ƙara ce min ku taka sai na faffasa miki baki akan wannan ta nuna basam ta ce ke kike ma son shi ni me zan so a gurin shi shi wannan ko daddiyar fatar tashi ko kuma kwalakwalan idanun to ki kiyaye ni dan ni ba abin da zan yi da wannan babban ina zan kai shi nan haka in zaki yi abinki ki mai shi kaɗai. ban za mai yar maza kawai Aidon kasa magana yayi kallanta yake gashi tana magana tana juya jiki duk ta gama daga mai hankali daurewa kawai yake ziko da ta rasa me za ta ce hawaye kawai take yi ma ta juya gurin firiji din dan dako askirim buɗe wanta na daidai da shigowar alkasim ko kallanta bai yi ba ya shigo don yayi sauri ya ya kara basma duk dan alkasim kai ya ganta shi ko bai ma san me yake yi ba dan bai ma san basma na ciki ba ya ce da shi dalla malam mun kira ka ne ka duba mana patient ba wai ka zo surutu ba don ya ce masa na ji gani nan zuwa je ka kawai ita kan basma bata san boye ta yake ba ta taso domin ta je ta zauna ji ta ya ta kama ta tsawa wa ya ce ki tashi Alkasim ya ce dama mace kake boyewa shi yasa ki fitowa basma ta yi tsuru tsuru a tsaye don ya ja shi ya ce kai faɗin rainin wayo ne to ‘yan raino ta ce kar ka min shari alkasim ya ce masa da gaske kai don gaskiya ka yi mata wannan kyau haka wallahi kamar yar indiyawa don allah in akwai wata nima ka ce a bani wallahi ina so bassam ya ce uban wa ya sa ka kalla min mata har ka gane ta alkasim ya ce masa uban da ya ce ka zo da ita don ya ce niƙabi zan sai mata saboda irin ku a haka har suka kai ɗakin marasa lafiya suna taɗin Sanda ya gama basma har ta gaji da jira ta kwanta a gadon da ake duba marasa lafiya ya shigo ya ce mata tashi mu tafi gida. Ta taso ya rike ta ya ce wa kike ce ma mai kwalakwalan ido ɗazun. Ta ce masa dan Allah ya ya kai haƙuri ba zan yi ba wa ya baki wannan turaren. Anti ce da daɗi ka san shi ne ya ce eh da daɗi mana. Yana ta goga jikinta da nashi ta ce masa yaya ya rufe bakinta da nashi da ƙyar ya sake ta idan shi yayi wani kala kamar zai yi kuka. Ya duka ya ɗauko mata hijabin ya mika mata sai kuma ya rike mara yana faɗin ki kira min alkasim za ki ga ofis ɗin da ke kallon wannan ta amsa da sauri haka ta bar shi yana ta juye juye ta nufi ofis ɗin alkasim ɗin ta bi kwatancen da sam ya mata domin ta kirayi alkasim ɗin na ya zo ya taimaka ma abokin nasa tana zuwa ta faɗa ofis ɗin shi ko sallama bata iya yi ba ta same shi yana duba patient yayi ne bai da lafiya wai ka zo ta faɗa a diririce da sauri alkasim ya kalle ta ya ce da ita me ya same shi bata iya amsawa ba ta fito fito ya biyo bayan ta kuwa suna shiga suka same shi yana ta juyi a ƙasa alkasim ya zo da sauri ya ɗaga shi don lafiya me ya faru shi ko ya kasa magana sai nuna mai marasa yake yi alkasim ya kama shi ya ɗaura shi akan gadon duba marasa lafiya sannan ya ɗaga waya ya kira abdul ya faɗa mai ya zo ya same shi a ofis ɗin don abdul ya shigo da sauri ya same shi yana ta juyi akan gado ya tambayi alkasim me ke faruwa alkasim ya ce mara kawai yake nuna min nan da nan suka yi mai allura sannan suka sa masa ruwa Bas basmana daga gefe sai kuka kuka take alkasim ne ya ce ta yi haƙuri zai samu sauƙi ta ɗaga mai kai kawai ba tare da ta yi magana ba shi don bacci ne ya ɗauke shi sosai tana zaune ita kuwa ta tsara masa ido kamar wani abu zai same shi haka take gani abdul ne ya shigo ya ce da ita bai farka ba ta ce masa eh dan Allah ka kira min mami na faɗa mata a'a ba sai an gaya mata ba dan kar hankalin ta ya tashi da ya tashi ne zai ji sauki za ku tafi gida insha Allah tun tana zaman gadinsa shiru-shiru har barci ya ɗauke ta a ɓangaren Zainab kuwa kwan kwance take kan gado tana rusar kuka basma ce tsaye a ranta dama hakar yarinyar nan ke da kyau ga ta da diri amma basam ya yaudare ta ya ce baya son ta yar ƙauye ce ashe ita ya maida yar ƙauyen wayar ta ke gefe ta fara kara a tunanin tunaninta basam ne kira ta ba ta haƙuri hakan ya sanya ta ɗauko wayar da sauri a jaka sai ta ga ashe ma'aruf ne dogon saki ta ja ta ajiye wayar ta ci gaba da kukanta tana mai da na sanin abin da ta samu mai ta yi wa basam ɗin wata zuciyar ta ce ki kira shi ki bashi haƙuri haƙuri wata zuciyar ta ce kar ki kira shi dan yanzu ba take yake ba daga ƙarshe dai ta kasa daurewa ta ɗauko wayar za ta kira kenan ta ji an turo ƙofa ma'aruf ne ya wani haɗari ya shigo ya zauna ya ce lafiya na ganki haka ban da lafiya ne ya ce da ita me ke damin ki ni ma ban sani ba ya ce kin je asibiti ta yi banza da shi hakan ya yi ta magana wani zubi ta bashi amsa wani zubin kuma ta yi shiru hakan nan ya tashi ya bata guri ta ta kuma ƙara fashewa da kuka ita kaɗan ta san abin da take ji a ranta mami ce zaune a falo to ta ji shiru basma bata dawo ba gashi har an yi magariba su Hassana kuma sun daukar mata waya sun fita da ita balle ta kira son ta ci ko lafiya dadi kuma baya nan yayi tafiya har isha ta gabato shiru dai sallamar su usaina ta ji suka shigo momi basma ta da kuwa Mami ta ce a ni ma zancen ta nake a raina shirin yayi yawa. Husaina ta ce kuma ina ta kiran yayi bai dauka ba dan iji ko suna tare. Momin ta ce Allah dai ya sa lafiya ba wani tsokanar ta yi ba. mai umin wayar na sake kiran shi naji. Ta miƙa mata wayar ita ma tana ta kira ba a dauka ba. Gashi dare ya so mai hankalin momi ya kara tashi har tara yayi su dawo ba. Su Hassana ne suka ce momi ko dai yana asibiti kila yana da fashion ne. Tan ta yi shiru ba labarin su fa. Barkawa su mata yi ta ga har an yi sallar isha'i ba. bai tashi ba hankalinta ya tashi ta je kusa da shi sai ta soma hawaye yai dan Allah ka tashi karka mutu ya dan Allah kuka take sosai tana furta hakan da sanyayyar murya gashi sun ki faɗawa wa momi halin da yake ciki alkasim ne ya shigo rike da leda a hannun shi ya same ta tsaye akan shi tana ta kuka cikin lallashi ya ce mata ki haƙuri zai farka fa ga abin ciki ci na ƙoshi ya ce da ita me kika ci ki daure ki ci ko kaɗan ne ya fita ya bata guri amma ta kasa cin komi Ba shi farka ba sai sha biyu da arba'in da biyar wato ɗaya saura kwata. Tana zaune su alkasim na tsaye suka ga ya buɗe ido. Ta taso da sauri ta ƙarasa gare shi. Yaya ta kira shi ya ɗago kai ya kalle ta sannan su alkasim suka ya jiki ya ce su cire mai ruwan suka cire masa ya tashi ya shiga bayi ya yi wanka ya ɗoro alwala ya biya bashin sallah sannan ta miko mai abinci ya kalle ta ya ce kin ci abincinki ta ce a'a me yasa baki ci ba ta ce ba komai yaya ya ce da ita taho mu ci tare na ƙoshi ya watsa mata wani kallo dalla ta miƙe kuwa da ta iya cin kaɗan ta tashi ta ce ta ƙoshin yayi dan Allah ka kira mu me ka faɗa mata mana ya ce me zan faɗa mata ta ce mishi ka ce ba ka da lafiya mana ko kuma yaya mu tafi gida kawai ta mararece masa kamar za ta yi kuka shi ko ya ce mata sai da safe baki ga lokaci ba da zarar ido da ta kalla ta ce yayi kwana fa ka ce ya tashi ya hau gado ya rufe ido kamar mai bacci bai sake cewa komai ba ita kam tana zaune sai hawaye yake zuba mata ta ido ya buɗe ido ya ce me ya faru kike kuka Ta so waye ya yi janyo ta jikinsa ya ce ki yi haƙuri sai gobe kin ga dare yayi kin ji ki yi shiru kai kawai ta ɗaga masa a haka suka kwana tana kwance a jikinsa har barci ya ɗauke ta shi ko kasa bacci har aka kira sallah ya ajiye ta a hankali a gefe ya je sallah Bata farka ba sai bakwai na safe ta ga baya ofis ɗinsa, ta tashi ta shiga toilet ta yi alwala ta fito kenan daga bayi. Daga bayan shigo ya ce mata harkin tashi ta ce masa eh na yi sallama Ya ce baki iya gaisuwa ba ko? Ina kwana yaya? Yayan mu tafi mana. Ya ce mata yana da feshen sai ya duba su za su tafin. Sai ta soma kuka haɗe da buga kafa cikin shagwaba shi ko ya matso ya rungu mota sori shirya mu ta fito. Bayan sun fito ya ce wasu alkasin bari ya je gida ya dawo. Suna shiga gida kuwa tun kafin ya yi fakin momi da sa Hassana suka fito ya gama bakin su Hussaina suka karaso suna tambayar lafiya jiya ko bacci ba su yi ba fa. Sharaf Basma za ta fara zuba yaya ne kallon da ya watsa mata ya sa ta kasa cewa komi wami ce ta kasa shirin ta ce ana magana duk kun kasa cewa komi. A haka suka karasa falo suka zazzauna momi ta ce son ina kuka je din sannan ina kuka kwana. Dago kai yayi kalle ta momi asibiti na je kira na aka yi a lokacin da na dauko Basma ina da fashion shine na wuce da ita. Ya bata labarin dalilin da yasa suka kwana a can. Mummy ta kalle shi ta ga har ya faɗa ta ce, "Shi ne ka kasa kira ka faɗa min, ka bar mu cikin fargaba, ce ko rintsa ban yi ba?" Ya ce, ya haƙuri Mummy, bacci ne ya ɗauke ni shi yasa." Ya jikin yanzu, sam ya ce da sauki Mummy. Ta juyo ta kalli Basma ta ce, "Tashi ki je ki wanka ki yi breakfast." na ma suka tashi suka bi ta Mummy ta ce, "Son ya kamata ka ɗauki matarka haka na. Mummy sai ta gama je SS3 haka muka yi da dadi ai. Amma a zuciyarsa cewa yake Allah ya sa a ce tafi da itan. Mummy ce ta kasa masa tunanin ta ce, "Haka ka zaɓa son?" Sai ya shiru shikenan to haka ya tashi ya shiga ɗaki jiki ba kwari ya kwanta da rubda ciki ɗahiru kuwa yana can a ƙauye cewa abokinsa yake basma za ta dawo na aure ta dan ɗan birni kamar wannan ba zai iya zama da basma yar ƙauye ba gashi ta yi kyau ta yi ƙiba su kuwa dariya kawai suke masa idan ya faɗi hakan sun san basman ta masa nisa ya ce ai in na je birni zan neme ta haka duk ya ce yake ta masa zubar zance kwanci tashi ba wuya yau gashi basma ta shiga ce ss3 zaune take suna fira da momi ta ce mata momi ina ina so in ji in ga umma na momi ta yi murmushi ta ce ai basma sai kin samu hutu gashi yanzu kika shiga js 3 ki bari ki samu hutu sai ki faɗa wa yayan ku kin ji daga kai ta yi ta ce to momi yau momi me zan muku girki momi ta ce a halalle yau za mu ci girkin basma su hasana suka saka dariya suka ce momi za mu ci jagwalgwalo dai ta haɗa rai ta tura baki ta ce momi kin gansu ko momin ta ce kyale su basma tashi ki yi abinki tashi ta yi ta shiga kicin ta fara haɗa kayan da za ta yi amfani da su ta ɗaura jalof ɗin makaroni. Kamshi suka jiyo daga falo suka taso suka ce bari su je su ga me ake kwaba musu suna shiga kicin suka ji kanshi ya buge hancinsu suka ce a fili da daɗin kamshi Allah ya sa a baki ma haka yake ta yi banza da su ta ci gaba da abin da take yi. Bayan ta gama ta kai danin kenan ya yi shigo kamar ran shi a bace ya yi sannu da zuwa basma ta faɗa ya amsa mata ciki ciki basma ta gama haɗa kayan abincin momi ta sako ƙasa ta ce da ita basma ke zaki zuzzuba fa yau aikin naki ne momi ta kalli don ta ce lafiya kuwa ya ce da ita momi akwai wata 'yar matsala ne momi ta ce matsala kuma ta me zo dai ka ci abinci tukunna ya ce momi na koshi a baka ci abinci ba son mu je ka ci mana ya tashi jiki ba kwari suka fara cin abincinsu su hasana kuwa tsokanar basma suke yi ashe wai ta iya girki lalle ashe haka jidda ta san aikin ta sai a nan basam ya fahimci basma ce ta yi abincin ya ci sosai kuwa ya ci abincin ya masa daɗi suna gamawa su hasana suka kwashe kwanukan sannan momi ta kalli son ta ce son wace irin matsala matsala ce wai ya ce da ita momi a gurin aiki ne aka tura ni wani kwas a indiya na wata takwas kuma zuwa ƙarshen watan nan zan tafi momi ta ce amma da matarka ka tafi ko ya ce a'a ni kaɗai zan tafi saboda school ɗinta tana ajin ƙarshe ne fa momi ta ce to Allah ya taimaka shi ma dadin ka cikin satin nan zai dawo insha Allah don ya ji daɗi a ransa ya ce Allah ya sa dadi ya takura mai dole sai ya tafi da bansa indiya domin planning ya haɗa daga haka ya shige ɗakinsa bayan sun gama basma ta kwashe kayan ta kai kicin husaina na cewa basma lallai yayanmu zai kwashi girki idan kuka tare basman kuwa banza ta da ita basma ta kalli momi ta ce momi ran friday za mu yi hutu kin ce zan je na ga umma na ko momin ta ce cikin tsokana to yar umma ai ba ni ke da tafiyan bayan ku ne ki je ki tambaye shi in zai kai ki ta tashi da sauri ta yi ɗakinsa tana shiga ta same shi a kwance yana bacci ta hau kan gadon har za ta taba shi dan ya tashi sai ta tana yadda jidda ta koya mata tashin miji a bacci a zuciyarta ta ce kai zan iya kuwa amma bari dai na gwada ta lallaba ta ta kwanta a bayansa ta haɗa jikinta da bayan shi ta zuro hannunta akan kirjin shi ta fara shafawa a hankali tana hura masa iska a kunne tunda ta shigo ashe idanunsa biyu ya rufe ido ne saboda bai so ta dame shi sangarewa waye a kwance saboda abin da take mai tun daga shi har yatsan kafar shi yake ji gaba ɗaya ta gama kashe mai jiki yayi shiru kamar mai bacci ya ki tashi can ya ga yarinyar na neman zautar da shi ne da sauri yayi yunkuri kamar zai juyo ta yi saurin ɗauke hannunta sannan ta soma yunkurin tashi danne ta yi ya juyo yana fuskantar ta da idanuwansa da suka yi ja har wani ruwa ruwa suka yi kamar yana shirin kuka ke kuma lafiya kike hayo mutum gado sai ta fara inda inda dama momi ce ta ce na zo na tambaye ka wai wai wai wai aka salance ce da ita ganin ta da burburce me ta ce miki muma ta ce wai wai ko zaka kai ni gurin umma na yan an yi hutu ba zan kai ki ba ba inda zaki fuska ta bata kamar za ta yi kuka baki ta turo ta fara shure-shure da kafa hakan yasa ta fara zungurin shi saboda yadda suka matsa juna dan Allah ya ya kai hakuri kaji yayi shiru da ido kawai yake binta ta da kallo ya ma kasa magana saboda hakan da take shi yasa ya fara fita hayyacinsa saboda ji yayi kamar suna goga mai jikinta haka yake ji a hankali ya ce yi shiru zaki je amma ba ke ba magana da ɗahiru kin yi alkawari rungume shi ta yi saboda tsabar murna yayi ba zan kula shi ba naman alkawari to ma me zan da shi ni yanzu ya ce da ita to shi kenan zaki sai kuma me sai ta ce ba komai ta fara yunkurin tashi tana cewa yau yaya da gani na je na faɗa mu me ka yarda ai ba yanzu zaki tafi ba tunda ba ban miki ɗayan abin da ya kawo ki ba ta juyo da sauri ta ce me ɗayan kuma ya ce buƙatar mijinki da ta kawo ki mana zaro ido ta yi ta ce yaya ni ba ruwa na. ni ba wannan ne ya kawo ni ba ƙarya kike ga idan ki nan ya nuna kina kallon mutum kina lashe baki kamar kin ga nama bari na miki abin da kike so kafin ta ankara har ya fara kisan ɗinta ta ko ina tun tana ƙoƙarin kwace kanta har ita ma saƙon ya fara shiga jikinta ta ce a hankali yaya dan Allah ka daina ba na so aka salance ce da ita bas maki yi haƙuri na ɗan samu relief mana idan na barki a wahala zan sha kuka ta fara sai ya tsaya ya fara matse ta a jikinsa yana mai da wani irin numfashi sannan ya sake ta a guje ta sauka a kan gadon ta fita a ɗakin a falo suka yi kicibis da momi ta ce ke lafiyar ke haka a hargitse ta sun kuyar da kai ƙasa don sai a lokacin ta tana ba ɗan kwali ta fito haka zub ɗin rigar ta kuma a buɗe gashin ta duk ya mutse cikin kunya ta ce ba komai momi momin ta ƙara mata kallo sosai sai ta ce je kito ta juya ta hau sama da sauri momi ta yi murmushi ta ce hmm, lalle son ɗan reno har ta girma kenan wannan kenan basma kuwa tana shiga ɗaki bayi ta wuce ta je ta yi wanka har da tsarki kamar yadda malamin su ya koya musu tunanin abin da ya faru tsakaninta da basma ya faɗo mata murmushi ta saka tana jin kunyar kanta washe gari da safe ta shirya ta fito za ta tafi makaranta sauri take saboda basam na ta a waje rigar house ɗin su red sai wando baki mai kyau sai baby hijab ɗinta a sama ta saka ta yi kwalliya saboda yau house ɗin nasu na musamman ne na ƙarshen tam da kallo bi ta sannan ya ce ke wai a haka zaki school din ta ce da shi eh yaya ban yi kyau bane ya ce ban sani ba dama kyau kike so ki je ki nuna ana kallon ki da sauri ta ce ai ban sa jan bakin ba yaya ban zayi da ita ta shige ta zauna ya shiga ya ce ke baki da best ne ina da shi mana Oh, iskanci ne yasa ba kya sawa kenan? Ta shagwaba fuska ina sawa fa yaya. Ka gani fa na sa ya kalle ta da kyau bai ce komai ba ja suka wuce. Yana ajiye ta ya tafi ta wuce aji tana jin daɗin yau za ta yi rawa, tana cikin waɗanda aka zaɓa tana son rawa sosai, tana shiga sauran abokanan da za su yi tare suka taso. Yauwa beauty mu je ki canza kayan. Wasu riga da wando ne masu kyau ta ƙara yin kwalliya, ita kanta ta san ta yi kyau bare kuma sauran. Kunyar fitowa ta ji saboda bata taɓa fitowa ba hijab ba, gaba suka sa sa ta sai da ta fito mazan gurin kowa hankalin shi ya dawo kanta haka suka tafi har gurin da za a gabatar da shirin kafin a fara yana zaune a ofis amma duk sanda ya tuna rigar jikinta sai ya ji ransa ya ɓaci a haka ya ci gaba da duba marasa lafiya yana gamawa ya fito daga ofis din shi wajen karfe sha ɗaya ya shiga ofis din Abdul ya ce masa in ka gama don Allah zo ka raka ni wani guri Abdul ya ce bai gama ba akwai wasu shi kaɗai ya fita store ɗin da ake sai da ondis ya nufa a wajen biyan kuɗi ya gana da ma'aikaciyar wajen ya ce mata brazil yake so ta ce wani size shiru ya yi don bai san wanne zai ce a bata ba ban sani ba gaskiya amma wani size ne na vaginas ta ce da shi ya danganta kowace da yanayin boobs dinta. ya ce ok amma in na zo da ita zaki gane ai ta ce eh zan gane har zai koma ofis sai ya ga ai bai fita timin da ya rage su tashi ba don haka ya ce bari ya je ya ɗauko ta kawai gabanta sai faduwa yake da aka soma kiranta ta jiyo nata sunan basma muhammad aka hau tafi sai ta kasa tashi da kyar wacce ke kusa da ita ta ɗaga ta ta miƙe tana tafiya da kyar kamar ba za ta ba saboda saboda rashin sabo hakan sai ya koma kamar tana wani style ne na tafiya take aka fara tafa mata a haka ta kai kan abin da suke hawa wato stage ta tsaya tare da sauran yan ɗalibai. dalibai DJ ne ya sakar musu kiɗa suka fara rawa ana ta ihu saboda yadda suka tsara abin dole ya burge mai kallo ji ta yi ta ko ina an fara mata liki abinda da ba a yi wa kowa ba tunda aka fara maza duk sun hayo sama da kyar aka samu suka sauka sannan aka ci gaba fisgota ta ji an yi ta baya ana ci gaba da janta da kyar ta samu ta waiwayo don ganin waye zaro ido ta yi cikin tsananin tsoro da fargaba shi ko ya ma kasa furta komai haka yake ta janta har suka isa mota mutane sai bin su suke da kallo abokan rawan nata su ya ɓaci ganin ya ɓata musu shiri ba za su ci gaba ba hakan ya sa wani daga cikin mazan da ke gurin ya biyo su yi so gurin motan suna zuwa kuwa dama ita ta shige ciki haba kai ko me yasa kake haka ne kawai yarinya na cikin yin abinta kowa yana jin daɗi ka wani zo ka ɗauke ta haka ake yi dan kanwa wakace ai kai ma kana son nishaɗi wa ma ya san me kake yi kai kawai don tana kanwarka ka takura mata haba ai bai karasa ba kawai ji ta yi tas bassam ya watsa mai mari sannan ya ci kwalarsa yana cewa matar tawa kake min wannan magana a kanta shi ko ya ci shaka ya kasa magana sai zaro ido yake bassam ya ki sakinsa da sauri basma ta fito ta rike hannunsa kar ka kashe shi ka sake shi dan Allah ta dinga jijjiga hannunsa wani kallo ya watsa mata cikin karamin lokaci mutane suka cika wajen har da principal fincikar ta yayye wurga ta a mota sannan ya juya gurin firinsifal haka muka yi da kai wace doka ce ta baka damar ka take igiyar aure na ka sa mata ta rawa bayan ka san matar aure ce to masu sauraro bara mu dakata a nan sai kuma a shirin mu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya ku dai ku ci gaba da bibiyar mu ta cikin wannan zazzafar tashar nan ba ɗaya gagara gasa da babu kamarta wato Allah Ajabi TV wanda kuma idan kuka shiga muna ƙara tunatar da ku cewar kada ku manta ku dai ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun